والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka yan assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da tasa'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da tasa'in da bakwai kafin na akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ke hannuna wanda wata baiwar Allah ta aiko domin a yi mata bayanin abin da ya kunsa rashin sa'a shine littafin baya da bango ina jin da tsayar ajiya ne don saboda haka ya yage ta kowane bangare amma dan kaɗan daga cikin abin da na samu laikawa a cikin littafin ya nuna littafin ba nagartacce ba ne domin daga cikin abubuwan da ke ciki akwai ɗan do'i da salatai waɗanda idan mutum yana yin su wato za a ba shi ladaban annabawa guda arba'in to kaga a ce ga wata addu'a ko wani salati ko wani zikiri ko wata sallah ko ma kowace irin ibada ce wanda idan mutum yayi yana da ladan annabi guda 40 ai ka san ƙarya ce wannan domin annabtaka duk malamai sun yarda cewa istifa'un wa istiba'un min Allah wato zafi ne daga wajen Allah laisa amran muktasaban ba abu bane da mutum zai yi himma da kwazo dan ya zama annabi watan wata rana Allah yasqafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allah basir sannan akwai wata sallah da aka ce ita kuma ana yin ta a juma'ar karshe cikin watan ramadana wannan duk wanda ya bar salloli a baya ko na shekaru goma ne ko na shekaru ashirin akwai wata sallah zai a juma'ar karshe raka a hudu zai karanta waɗansu abubuwa da aka ambata a nan gurin wai za ta biya bashin duk sallolin da ya bari a baya ko nawa ne haka ita ma wannan ƙarya ce dan ba daga Allah bane ko manzansa da haka dai littafin baya da kyau a tsakani da Allah da abubuwan da aka ambata a ciki bidoyi ne waɗanda ba su da asali cikin addini Allah ya kare mu za mu tashi kan aya ta 197 mai Allah madaukakin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وبنجدتي الحج شيء أيكن هجي أنا ينسني أتكن أشهر معلومات waɗansu watanni sanannu wato watan zulqa'ida watan shawwal da watan zulqa'ida da watan zulhijja ko zulhijja gaba ɗayansa ko kuma zulhijja zuwa sha biyu ga wata ko zuwa sha uku ga wata kamar yadda waɗansu malamai suka bayani domin ayyukan aikin haji ana yin su ne a ƙare a cikin waɗannan watannin duk da cewa abin bai kai wata hudu ba wata biyu ne da rabi ko wata biyu da kwana goma sha uku amma sai aka sa masa ashhurun tagliban wato aka ambace shi kamar cikakkun watanni ne waɗansu malamai kuma suka ce cikakkun watanni ne gaba ɗaya fa'idar khilafa da ke cikin wannan idan mun ɗauka ana yin aikin hajji a cikin dukkan watannin nan guda uku abinda wannan ke nufi shine mutumin da bai samu daman yin tawaful ifada ba a ranar goma ga wata to yana da dama ya yi a ranar sha ɗaya sha biyu har sha uku kaɗai ga waɗanda suka ce daga sha uku ne kawai ayyukan aikin hajji sun kare ko kuma yana da dama ya yi jinkirin yin tsawafin ifaba har ya zuwa ƙarshen zulhijja ga waɗanda suka ce gaba ɗaya watannin guda uku ne suka shafi lokacin aikin hajji wannan shine samar sulhila ina fata an fahimta amma da zance mafi inganci wanda ya fi kusa wato shine a gaggauta aikin alkhairi kar a bari lokacin sai wuce lalle mutum ya samu ya tsawafin ifaba ranar goma ga wata idan bai sami yin haka ba ranar sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku to sai dai fa mace wadda take mai jinin al'ada jinin al'ada ya zo mata kila ba zai yanke ba har sha uku ga wata ta wuce har sha hudu har sha biyar bai yanke ba to ko da ranar ashirin ya yanke sai ta je ta tsawafin ifada ɗinta to wannan shine amfani idan mutum ya ɗauki magana ta na fata kuma alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja dukkan wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni menene farlanta wa kai ya je miqati ya kuma kulla niyya ya ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan yana nufin kirani. ko yana nufin tamattu'i to ya farlanta wa kansa aikin hajji kenan faman farada fihin hajja wanda ya farlanta wa kansa yin aikin hajji fihin cikin waɗannan watanni to ga abin da zai biyo baya fala rafasa babu shi babu arrafatu waɗansu malamai sun fassara arrafatu cewa shine jima'i waɗansu malamai sun fassara arrafatu shine cewa at-takallumu hawla al-jima' ko da yin zancen jima'i din yin wata magana da ke nuna sha'awar matarka kai wata magana kai da ita irin maganar da ba a yin ta sai an saki labule to bai halatta kai ba matukar ka riga ka daura ihrami na yin aikin haji ina fata an fahimta wato kaga kenan babu sumbata babu maganan ka shafe ta da nufin jin dadi duk wanda ya shiga cikin ma'anan arrafa fala rafata wala fusuka sannan ko babu wani aiki na fasikanci da mutum zai yi idan yana cikin aikin haji Abdullahi dan Umar ya fassara al-fusuq da cewa shine itiyanu ma'asillahi ta'ala zakewa wani aiki na ayyukan sako kowane iri da matan ko a kwanakin da ba na haji ba abinda duk Allah ya haramta ai haramun sunan shi amma haramcin yakan karfafa a cikin kwanakin aikin haji kuma musamman ga mutumin da ya riga ya kulla ihrami din na cewa zai aikin haji shine fala rafasa wala kusuka wala didala sannan kuma babu musu da juna a cikin aikin haji waɗansu malamai suka fassara al-jidal cewa shine al yawan zagayya amma musu na ni na ce abu kaza sunna ne kai ka ce bid'a ne ni na ce haram ne kai ka ce halal ne muna jayayya ne in kawo dalili kai ka kawo dan mu duba mu ga ina bakin zaren yake mu bunu duka wannan ba haramta mutum ba ko yana cikin aikin hajji amma jidal wanda aka haramta jidal kan wadansu al'amuran na duniya musu kan wani abu na duniya ballata na har abin ya kai ga zagi ballata na har abin ya kai ga wato an shin faɗa wa juna bakakin maganganu to wannan bai dace ba irin yadda hakan bai dace ba a kwanakin da ba na haji ba to kuma rashin dacewarsa yakan girma mai bunƙasa a cikin kwanaki na aikin haji ga dukkan mutumin da ya riga ya kulla niyya ta ihrami na aikin haji fala rafasa wala kusuka wala jidala fil haji malamai sun ce idan mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan menene hukuncin aikin hajjinsa misali mutum ya yi magana ta jima'i amma bai sadu da matar ba ko mutum ya yi wani aikin sabo wanda baya cikin mahazuratul ira ko mutum yayi wani aikin sabo a yayi jidali jayayya da musu waɗansu malamai suka ce sai mu duba mu gani idan mutum kusatan matarsa ka aikin sa ya rushe zai zauna cikin ihrami haka amma sai ya rama aikin hajji shekara mai zuwa waɗansu kuma wato ainihin suka ce a'a daga lokacin da aikin hajji ya kare ai ya kare kenan to amma sauran abubuwa guda biyu da suka shafi al da suka shafi al-bidal galibin malamai sun tafi bisa ga cewa ba sa lalata aikin haji idan ya yi ta yadda za a ce aikin hajin ya lalace Ka wani misali da mutum da ihrami a jikinsa kuma sai bige da yankan aljihu a cikin turmutsutsun jama'a ka ganin muna aiki su kudi ga shi ko an ce wala kudu ko wala jilala ko mutum gashi da ihrami a jikinsa kuma sai ya yi karya ko mutum gashi da ihrami a jikinsa kuma an bashi ajiyar kuɗi sai ya yi musu yace ba haka bane shi ba a bashi ajiya ba dukkan yana cikin fusuk to idan mutum yayi wannan waɗansu malaman suka ce hakan da mutum ya yi sako ne amma bai bayu zuwa ga lalacewar aikin hajjinsa ba sai ibnu hajjin zahiri suka ce tunda Allah ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj to lalle in an samu ɗaya daga cikin wannan aikin hajji ya rusu sun zafa fadewa yawa wannan zahafar kuma tana da amfani wani lokacin a wurare waɗanda suke ba a san mutum ya yi wargi da haka gaskiya maganar cewa aikin hajji ya rushe magana ce wadda take da ƙarfi idan an kalli zahirin nan magana kuma ta cewa a bai lalace ba mutum yana da sako to kuma wannan wani shi ma ijtihadi ne na malamai wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin kafin mu wuce manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja falam yarkus wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu dukkan mutumin da ya je aikin haji bai yi rafas ba wato maganar saduwa da mace ko gada maganar ba ta bata gudana a bakinsa ba sannan walam yafsuk bai yi waɗansu ayyukan sako ba a cikin kwanakinsa na aikin haji manzan Allah ce kharaja min zunubihi ya fita daga cikin zunubansa ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife ya riga ya fita daga cikin zunubai a wani hadisin yace alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna aikin haji da ake kira almabrur warakakken aikin haji wanda aka yi shi da dukiya ta halal kuma ba a yi arrafas ba ba a yi alfusuf ba ba a yi aljidal ba aikin hajji mabrur kenan kuma aka yi shi bisa koyarwar manzon Allah to wannan laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna saboda haka aikin hajji babbar ibada ce lalle mutum ya kasance ya yi da dukiya ta halal domin wanda ya da dukiya ta haram bai yi aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah idan mutum ya ya je aikin haji da dukiya ta halal ya ce labbaik Allahumma labbaik Allah zai ansa masa amma idan ya je da dukiya ta halal zai ce labbaik Allahumma labbaik Allah zai ansa masa amma idan ya je da dukiya ta haram ya ce ka mala'ika zai ce la ka wala aje ba an samu ka ba zaduka haram ai guzurin da ka zo da shi na haram ne kaza kaza ɗinka ka na haram ne kaza kaza din ka na ba an samu ka da haka wato malamai da suke cewa idan mutum ya samu dukiya ta haram sai ya yi waɗansu ayyuka na alkhairi da ita yana da lada suna da ganganci kwarai da gaske ganganci ne wannan matuƙa wato za mu kalli ibadoji ne to sai mu raba su gida biyu don mu more wa mas'alar mu ji daɗin bayani daga cikin ibadoji akwai ibadat badaniya ibadoji wanda da gangan jiki ake yi kamar sallah da gangan jiki ake yi kamar azumi da gangan jiki ake yi waɗannan duka da gangan jiki ake yin su ba da dukiya ba irin waɗannan ibadojin mutumin da yake waɗansu aiki na haram yake samun kuɗi ya ci ya sha wannan baya kawo cikas wajen karɓar wannan ibadar hisabin cin haram ɗinsa daban karɓuwar wannan ibadar daban wani ba zai zo bai ce ai ibadar da kai ka yi ta ne da jikin da ka haɓaka shi ka gina shi da dukiya ta haram da haka ba za ka bi ibadar ba kun gane da kyau amma idan ibada ta zanto ibadat ne maliyya ibada ce wadda da dukiya ake yin ta kamar gina masallaci da dukiya ake yi kamar gina makaranta da dukiya ake yi gidan marayu da dukiya ake yi sai mutum ya zo ya yi da dukiya wadda take ta haram to wannan babu yadda za a ce wai ibadar ta inganta kuma hukuncin haramun duk daban dan aslan abin da aka taru aka yi ibadar da shi lalatacce ne ina fata kun fahimta kuma ga wancan hadisi karara wanda za a cewa mutum ba za a ansa maka ba domin guzurinka na haramun ne haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ya mana gaban kai ubangiji ta'ala yace faman farada fihin al-hajj fala fasa wala suka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah dukkan abin da kuka aikata na alkhairi ko mun yawan sa ko mun kankantar sa ubangiji ta'ala yana sanar da shi kuma zai bada hisabi akai faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل fi sakratin fatakun fi fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir wa in takun mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ko min kankantan alkhairi ko min yawarsa ubangiji ta'ala zai ba da sakamako akai shine wa ta fa'alu min khairin ya'lamu Allah Allah yana sanar da shi dan haka zai ba da sakamako akai wa tazawwadu idan za ku tafi aikin haji ku yi guzuri amma mafificin guzuri shine takawa ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare yadda gare shi waɗansu daga cikin mutanen yaman sun kasance idan za su aikin haji ba sa yin guzuri idan an tambaye su ina guzurin ku sun ce mun dogara ga Allah sai su je makka su rinka bara sai Allah ya saukar da wannan bangare na aya wa tazawwadu ku riki guzuri kafin ku bar gida ba wani nan ku ce kun dogara ga Allah ku riki guzurin ku kafin ku tafi fa inna khayra zadi taqwa amma kar ku manta da mafificin guzuri wanda shine taqwa wato kaga akwai guzuri na dukiya akwai guzuri na tsoron Allah kowanne ana sa da guzuri na dukiya ne za ka samu karfin jiki dan ka ci ka sha ka samu ka iya dawafi ka iya sa'ayi ka iya jifa ka shiga cikin turmutsun mutane ba tare da ka wahala ba sannan kuma da guzuri na takawa ne za ka samu kiyaye ka'idar fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj duka guda biyun ana bukata kamar da ana bukatar libas na jiki ana bukatar libas takawa warisan wa libas takawa za zalika sayyid zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun shine ya tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ku tsorace ni ya ulil albab ya kuma abuta hankula insha Allah ليس عليكم جناح أن ترتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين حديث يزو cikin سيد البخاري bukhari daga abdullahi ɗan abbas Allah shi kare tun a da lokacin jahiliya idan larabawa sun zo aikin haji irin wanda suke yi na wancan lokaci akwai waɗansu muhimman kasuwanni waɗanda suke ci a lokacin kwanakin aikin hajji daga cikinsu akwai suko kas akwai zulmija akwai zulmajaz akwai ko mijanna shahararrun kasuwanni ne waɗanda aka san su kamar a cikin waɗannan ne ake baje koli a duk shekara domin wani taro na aikin haji yana hada taro ne wanda yake hada dukkan larabawa wanda suke zuwa na kusa da na nesa to dukkan wanda yake da wata haja ta sayarwa yakan fifita ya zo da ita a gararen da yake ganin shine fi kowanne yawa da haka sai ake cin waɗannan kasuwanni lokacin da addinin musulunci ya zo sai sahabbai suka rinka kyamar to yanzu yaya za mu je aikin haji da wata haja ta sayarwa kuma yaya za mu je aikin haji mu ga waɗansu abubuwa ana sayarwa kuma mu rinka sayayya mu ce za mu kawo gida ko dan amfanin kanmu ko dan mu zo gida mu siri ba sai suke ganin wannan bai dace da takawa ba Allah ko ya ce wata kuni ya ulul alba suna ganin bai dace ba a yi hada-hadar kasuwanci a cikin harkar aikin haji sai ce laisa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum babu wani laifi akan ku idan aka ce kun nemi falala daga wajen ubangijin ku wannan babu laifi neman falala ta hanyar kasuwanci ta hanyar saye da sayarwa babu laifi fa idza afattum min arafatin da haka idan kun gangaro daga arfa fadkurullaha inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah ambato mai yawa a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram al-mash'ar haram ko mu ce fadin muzdalifa gaba daya ita ake kira al haram ko kuma wani dutse da yake kusa da babban masallacin nan na muzdalifa a yau wanda ake kira kuza shine kuma al al-haram dan haka dai idan kun gangaro daga arfa bayan kun tsaya arfa ranar tara ga wata to sai ku zo muzdalifa ku kwana idan an zo da daddare a muzdalifa ba wata ibada da ake a wannan daren kwanciya kawai ake ayi barci da zaran ka hada salloli guda biyu na magariba da isha'i jam'u ta'khir sai ka kwanta kai barci idan ka tashi da asuba lokacin sallah yayi to nan sai ka yi rak'atan al-fajr kai sallan asuba to da zaran ka kammala sallan asuba wannan lokaci ne na ambatan Allah da istighfari da addu'a shine ake nufi da bayan shine ake nufi da wannan aya fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ko ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram ko mu ce wannan dutsen ko mu ce muzdalifa gaba daya manzo Allah da yaje ya tsaya a kusa da dutsen bai haushi ba yace wa huna wa jam'un kulluha mawqi ni kam na tsaya anan muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne ba a ce dole sai ka zo wurin wannan dutsen ba ba a ce dole sai ka je masallacin ba duk inda ka tsaya cikin muzdalifa wurin tsayawa ne lafazin jam' suna ne daga cikin sunayen muzdalifa akan ce mata jam akan ce mata al-muzdalifa ko mu ce mata al-mash'ar haram in mun fassara al-mash'ar al-haram anan ana cewa muzdalifa kenan wazkuruhu kama adam ko ambaci Allah kamar yadda ya shirye da ku ma'ana irin yadda ya ni'imta ku ni'ima ta musulunci to ku ku ambace shi an boto mai yawa wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wa in kuntum min qablihi in din nan suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin sa innahu lalle yadda al'amari yake kuntum kun kasance min qablihi ay qabla nuzul alquran alkarim kafin saukar alqurani lamina dallin kuna cikin fatattu la nan a farkon zance kamata ta zama amma sai inna ta kwace mata wurinta don haka sai aka tura ta shiga cikin khabar a madadin ta shiga cikin wato ainihin ismi dan sun yi turere ne ita da inna inna kuma ta fi ta cancanta wajen sadara kamar yadda muka faɗa a wajen wa in kanat la illa ala allazina hadalla waɗansu malamai suka ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ma'anarsa wa in kuntum ay ma kuntum min qabli la min ad-dallin ay illa min ad-dallina sai zanto in bi ma'ana ma la bi ma'ana illa wato kamar jumla ce wadda aka yi nafayi aka yi istisna'i ma kuntum min qablihi illa min ad-dallin ai ba abinda kuka zama kafin su kal alqur'ani face cikin batun haka waɗansu malamai suka fassara ayar shine ma'anan wa in kuntum min qablihi min ad-dhalin waɗansu malamai suka fassara inda cewa kad kuntum min qablihi min ad-dhalin shine ma'anan in kuntum min qablihi min ad-dhalin ma'ana kun kasance a da kafin saukar alqur'ani kuna cikin waɗanda suke bata جلتي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع حساب وبنجد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس sannan kuma sai ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa ko ku taho ta inda mutane suke tahowa wastaghfirullah ku nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala kuna masu yawaita istighfari a gare shi to anan gurin da ake nufi da summa afidu min haythu afada nas waɗansu malamai suka ce bayan an zo muzdalifa din to ku kwana a nan gurin summa afidu sannan sai ku taso ku taho min haisu a fadon nasu ta inda mutane suke fitowa daga a kan hanyar su ta zuwa mina ranan goma ga wata domin su je su jefi jamratul asaba shine a to ku taho ku gangaro min haisu a afadha nasu ta inda mutane suke tohowa wastaghfirullah kuna masu neman gafaran ubangiji ta'ala ma'ana idan kun baro da safe za ku yi ta istighfari bayan kun yi sallan asubahi a muzdalifa mutum zai kalli alqibla ya yawaita addu'a ya yawaita istighfari ko kuma da farko ya ta addu'a idan can lokaci yayi rana abin nan gari yayi sha kamar zai waye sai kuma ya yawaita istighfari ba zai bari gari ya waye ba sai kawai kuma ya taho musta sai sai balo muzdalifa sai ya taho mina idan ya taho mene idan ya zo zai zo ya jifa na jama'a al sannan ya yi yanka sannan ya yi aski sannan ya tafi makka je ya tawafu ifada kamar dai da muka faɗa aje duk wanda ya ga dama ya gabatar akan dai wannan babu laifi amma dai wannan sune ayyukan da za'a to shi mai waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi kenan da wannan ayar zo tahowa da mutane za su daga muzdalifa zuwa mina waɗansu kuma suka ce a'a sun ma'afidu min haisu a fadon nasu ku taho ta inda mutane suke tahowa ma'ana ku je arfa ku tsaya ku yi sannan ku taho kamar yadda sauran mutane suke yi sai zan to lafazin afidu da shawa ake domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah shi kare da gareta ta shawa da su da masu bin akida irin tasu idan an zo aikin haji a lokacin jahiliya ba sa zuwa arafa su tsaya domin arfa ya fita daga cikin iyakoki na harami sai su ce ai mu ma'abuta harami ne makwabta ɗakin Allah ne ta yaya za mu fita kamar sauran gama garin mutane mu fice daga cikin hurumi mu je mu tsaya a arfa wanda kharija hududul haram a waje da iyakokin harami take mu tsaya sai dai sauran gama garin mutane su je can amma mu muna nan a muzdalifa idan an yi tsawon arfa sai a zo a same mu a kwana a muzdalifa sannan sai a koma amma ba za mu fita daga nan gurin ba to ne sai Allah ce da su thumma afidu inda ummu na Aisha aya ta sauka ta ce da su thumma afidu to ku je ku taho min haisu a nasu daga inda sauran mutane suke tahowa ma'ana lalle ku je ku tsayon arfa domin wanda bai tsayon arfa ba da ake haji wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji dangane da abin da ya wuce a baya ku daina tuno gargajiyar ku ta da in da kun tsaya a nan kafin zuwa musulunci yanzu ai musulunci kuma ya riga ya zo ku da sauran mutane da ne me za ku ce ku kure sha ba za ku fita daga cikin harami ba ku ba za ku je ku tsaya arfa ba sai ku tsaya a musulunci in an je an dawo a same ku a wajen ina fatan ku fahimta to wannan hadisi cikin sahih bukhari ya nuna cewa wato kamar wannan abin da ake nufi da summa afidu shine wancan abin da ya faru idan mun dauki wannan a wannan matsayin sai zanto kun madan da ke cikin ayar la tufidu tartib ba tartibi take nuna ba domin da tsayuwan arfa da kwana a muzdalifa wanda yake fara yi tsayuwar arfa sannan a zuwa kwana a muzdalifa to amma aya a can gurin ta riga ta yi magana magana tsayuwar muzdalifa fa a afattum min arfatin fazkurullah inda al-mashar al-haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi min ad-dhalin sai a ce thumma afidu min haythu afada an-nasu ku je kuma ku tsaya a arfa shi yasa suka ce thumma an la tufidu tartib ba wai jeri take nunawa daki daki wannan ya fara faruwa sannan wannan ba a'a labari take nunawa ko da wancan ya fara faruwa to an so a baka labarin wannan sannan a baka labarin wancan kila kwanan musdalifa tun da bai shiga cikin rukunan aikin haji ba a wurin jumhurin malamai in har ya kasance an kyale shi a karshe wajen ambato sai da aka ambaci arfa aka ambace shi sai wani ya bashi muhimmanci amma tun da har aka fara ambaton shi sannan aka ambaci arfa ya nuna lallai kwanan musdalifa din yana da muhimmanci ina fatan kuna fahimta shine summa fi min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine gafur mai jin kai sannan kuma rahim wanda yake mai rahama ga wato gafurin mai gafara sannan kuma rahim wanda yake mai jin kai Allah subhanahu wataala wato kwanan muzdalifa a cikin aikin haji wajibi ne cikin wajiban aikin haji shi lasmani yace sai ya kwana a muzdalifa waɗanda aka wa rangwame cewa ba sai sun kwana ba su ne kamar tsofaffi da mata idan suka zo muzdalifa karfe bakwai suka zo takwas suka zo za su tsaya har zuwa rabin dare karfe sha biyu ko zuwa karfe daya sai su tashi su tafi su je mu da su ƙara su kwana dan da safe in rana ta fito sai su je su yi jifa kafin taron mutane ya zo dan kar a zo a tattake su tunda su masu rauni mata da su amma dukkan wani maji karfi wajibi ne sai ya kwana a muzdalifa kuskure ne abinda waɗansu alhaji suke kawai mutum ya je muzdalifa da an tsaya su dare yayi da ribobin ku irin yan musul da yan pakistan sai ce alaji mu tafi mu tafi su jaka su ba ta bane ba ba ruwan su aikin hajin ka yayi ko bai daidai ba su dai su tuka ka su kai ka za a ba su albashin su bayan sun kammala aikin to kaga bai kamata mutum ya biyewa waɗannan ba dalle ne mutum ya tsaya ya kwana a muzdalifa don waɗansu malamai ma sun zurfafa da yawa irin su ibn hazm suna ganin ma kwana a muzdalifa din rukuni ne daga cikin arkanul hajji dan shi arkanul hajjin ya kai su sun kai biyar kenan wato ba kamar hudu da malamai suka dakata cewa ikrami da um, uh, sa'ayi da kuma tawafi da kuma tsayawan arfa shi sai kara wal mabitu muzdalifa shi ma rukunin mir anikarul hajji ce don manzo Allah da yace lalle ya kwana kuma ya ce a tsaya kwana bai rangwame ba sai da wanda suke tsofaffi ko mata sannan sai waɗansu daga cikin waɗannan manzo Allah ya wa rangwame su ne makiyaya a wancan lokaci wanda su ne suka koro dabbobi na hadaya akwai bukatar da safe su je da wuri su baiwa dabbobin ruwan sha har kafin a zo a yanka su lokacin yanka yayi manzo Allah ya ce kuma ku tafi ku je ku kwana mina su kwana a muzdalifa ba to da haka idan kai ma wato kana cikin a masu uzuri shikenan tsoho ne shikenan mace ce shikenan a'a kai akwai mata ta tare da kai kai ne ka zanto jagoransu mahaifiyarka ko matanka ko kannanka ko waɗansu danginka mata guda biyu uku hudu kai ne jagoransu to a nan gurin kai ma shikenan sai ka bi su duk da cewa kai maji karfi ne to amma ba za su tafi su kadai ba sai da kai sai ku je ku kwana amina idan an kwana amina ba a yin jifa sai rana ta fito a ranar goma ga wata din nan kuskure ne yin jifa kafin rana ta fito duk wanda jifa rana ta fito jifa sa ba ce ba kaga waɗansu mani ya su tafi cikin daren ba wajen karfe ɗaya za su je su yi jifa masu hakuri za su za a yi sallar asubahi kafin rana ta hudu jefi duk kuskure ne sai rana ta fito sannan a yi sallah a yi jifa kamar yadda ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su kuma kuskure ne yin jifa kafin rana ta yi zawadi ba a yin jifa sai rana ta yi zawadi sai ta bar tsakiya lokacin azhar ne a nan ma waɗansu sai ga sun je sun yi jifa da sassafe karfe takwas karfe tara wai kafin taro ya yawa sun je sun yi jifa su tafi burin su su gama jifan an karba ba karba ba wannan su bai shafe su ba abin ta takaici da bakin ciki waɗansu ma za a ga malamai suke jin a tafi da su idan mun taɓa gani waɗansu sun tawo muka ce me za ku je jifa suke ce ga malamin garin mu shi ce a je a yi jifa aka muka Allah ko ba aka bai ce in eh, shi ce a je a yi muka ce ba ka da hujja ba ruwan sai na ruwan shi da yana da hujja ba da hujja tun da ya gina mutanen sa dole a tafi kan haka wannan kuskure ne jifa a ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku ba shi halatta a yi ta kafin azahar ta yi dole sai azhar ta yi idan azhar ta yi ne ya halatta a yi ta daga nan har rana ta faɗi har bayan isha'i ya halatta waɗansu kuma sai su ɗauka da an yi magarba bai halatta kai jifa ba su kuma wannan kuskuren fahimta ne cikin sahabbai ko wanda sai bayan an yi isha'i zai je ya jifa ba kowa wato wani lokacin ilimi yana da daɗi kaga wanda bai fahimta ba sai ya ga cewa so ake daidai da azhar ɗin nan wani sai je kusa da wajen ya sallar azhar cikin rana ka gan shi ya haɗa gumi yana jira da zarar an ce an yi azhar sai ya shiga cikin taro da layi da mutane ai yi tuni su zo a ture shi ya ture yana jifa sauransu idan ka tsaya har aka yi sallar magariba ko aka yi sallar isha wani lokaci har sai ka je kusa da abin kana jefawa kana bismillah kana jefawa kana bismillah ka gama ka yi addu'ar ka an tsiba wanda ya ture ka amma idan ka tashi da cikin wannan taron turkawa su danne ka yan bakin su ture ka wane ne wane ne ka san akwai suke tafiya wajen su ɗari gaba ɗaya irin turkawa masu bala'in ƙarfi sai mutum zai sha wahala kuma kai ba sunna ka dace ba babu lada ka je ka sha wahala kan Allah gane da mu Allah ku ta inna Allah ghafur rahim Allah ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun riga kun kammala ayyukan ku na haji manasik jam'i na mansak al mansak kuma yana nufin kowace nau'i daga cikin ibadoji na ayyukan aikin haji sai zanto tawafi mansak ne sai zanto kwanan mina mansak ne jifa mansak ne yanka mansak ne aski ma mansak ne fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala ayyukan ku ko ibadojin ku na aikin haji fazkurullaha ka zikirikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku da a lokacin jahiliya aw ashadda zikira bari ma ambatan da zaku yi wa Allah ya fi haka yawa sama da yadda kuke ambatan sunayen mahaifanku ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa da sanadi Hasan yace mutanen jahiliya sun kasance idan sun zo wajen kwanan muzdalifa ko wajen tsayawa a arfa ya kifuna fil mawasimi sukan tsaya ne fa yaqulu rajulun minkum sai ka ji mutum daga cikin su a madadin ya ambaci Allah na cewa kana bi yutimu wa yahmilu hamalat wa yahmilu diyat laysa lahum dhikrun ghayra fi ali abai idan mutum ya tsaya a wajen ce ni ne dan gidan wane babana ya kasance yana ciyar da mutane da yawa a lokacin jahiliya yana kaza yana kaza yana kaza to ya alfahari kenan shi ma can wani sai ta kule shi sai ji haushi sai zai ce ni ne dan gidan wane babana shi ne mai katuwar rumfa mai katan akwashi wato idan ya faɗi mai katuwar rumfa yana nufin ana taruwa da yawa a gidansu mai katan akwashi wato ba mutum katan akwashi wato mutane da yawa yana ciyar da mutane da yawa ai babana gidan takobinsa dogo ne ba na mutum da ya dogo dan ba da za a gidan takobi dogo a ba mutum gajere ko ba haka ba to dai suna yin wannan kinaya na wajen abin da suke nufi ai gidan mu akwai yawan toka ma'ana idan an ce akwai yawan toka akwai yawan dafa-dafan abinci tunda ko za a dafa da yawa to za a ba masu ci da yawa gidan da toka ta yi karanci to <laughs> ba da kuwa kenan to shine abin da suke a lokacin jahiliya ko zai rinka alfahari idan an zo muzdalifa ko an zo mina ko kuma an zo wato ainihin wajen tsayuwar arfa sai Allah ce ba haka za ku yi ba ku rinka ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma ma sama da yadda kuke ambaton iyayenku shine Allah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra فمن الناس cikin mutane man yaqulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka bamu kyakkyawa a nan gidan duniya wa ma amma rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka bamu rabo a nan gidan duniya kadai wato bukatun duniya yake ambata baya ambatan bukatun sa na lahira Allah ce irin wannan wa malahu fil akhirati min khalaq alahira bai da rabon komai wa minhum daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai wanda zaka ce na cewa ya ubangiji a nan gidan duniya ka bamu kyakkyawa wa fil akhirati hasana alahira ma ka bamu kyakkyawan abu a nan gidan duniya ka ba mu lafiya ka ba mu imani ka ba mu zaman lafiya duk da roki kyawawan al'amura da yake bukata a lahira kuma ka ba mu ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara ka tsirar da mu daga wuta ka sa mu cikin aljanna kaga a lahira ma duk kyawun al'amura ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma ya Allah ka tsamar da mu daga azabar wuta to kaga waɗannan irin su ne Allah madaukakin sarki ke su da ka sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ulaika irin waɗannan lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo na abin da suka aiwatar na aiki wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawar hisabi hadisi ya tabbatar cikin sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ga yadda wani bawan Allah ba ya da lafiya saboda rashin lafiya ya rame har ba a jin muryarsa sosai idan yana magana sai manzon Allah ce da shi hal kunta tad'u bi shay'in a cikin rashin lafiyar nan taka kana addu'a kana roƙon Allah ya baka wani abu aw tas'aluhu iyyahu ko akwai wani abin da kake roƙon Allah shi ya baka qala na'am yace eh manzon Allah ko addu'a da nake manzon Allah ce me kake cewa yace kuntu aqulu اللهم ما كانت معاقبتي به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا وابن دشي cewa ya ubangiji. duk abin da shi ne za ka yi mun mu'aqabati lahu fil akhirah duk abin da shi za a yi mun uquba a lahira kawo mun shi a nan gidan duniya dan a yi mun shi a nan gurin in huta duk abin da aka tanada na fushi da azaba za a yi mun a lahira ya Allah ya shi ya dawo nan duniya a yi mun shi in huta shi a tunaninsa shi ne maƙurar addu'ar da yake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da shi subhanallahi la tadiku yace subhanallahi ba za ka iya ba in dai har a lahira an kaddar kai dan wuta ne aka gaggoto maka azabu na dan duniya a madadin wuta to azaba nawa za a ninka maka ai ba za ka iya ba maza ce ba za ka iya ba afala kulta ina ma ka ce Allahumma atina bid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari ina ma haka za ka faɗa a madadin wancan din sai manzo Allah ya koya masa abin da yake shine yafi zama shari'a a gare shi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wato kaga aya ta ce Allah ta ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisi na muslim ce allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisin cikin bukhari daga anas ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to wanda ka faɗa kai addu'a yayi aya ta tabbatar da wancan hadisi ya tabbatar da waɗannan kuma guda biyu an fahimta ko Fa da Allah lahu manzon Allah sai yawa wannan bawan Allah addu'a fa shafahu sai Allah ya warkar da shi an gane ko wato abubuwa da ke nuna kasancewar sa annabin kenan yayi addu'a nan take ga ubangiji ta Allah ya karba Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab aya ta gaba واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بنجد واذكروا الله ko ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki da ake kira ma'dudat sune ake kira ayyamut tashrifi wato ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku ga wata ko ka ce musu ayyamun ma'dudat ko ka ce musu ayyamut tashrif akan ce musu ayyamut tashrifi saboda a wancan lokaci idan an je aikin hajji ranar sallah wato goma ga wata an yanka dabbobi ba su da duk firiza irin tamu sai yanzu da suke ajiye nama sai su yayyanka naman su yi fale-fale da shi ta yadda baya da kauri sai su shanya shi a kan duwatsu ya bushe kamar a yadda muke yanki da shi yanzu dan a daɗe ana amfani da shi waɗansu ma har sai sun tafi garin su da irin wannan naman. waɗansu kuma dai ko da basu tafi garin su da shi ba za su ajiye shi wato ta yadda bai lalace bai da ciki miskinai da aka ba za su ɗauki kwanaki suna amfani da shi ba tare da ya lalace ba kaga dabaran ajiyewa kenan to tunda wannan raba naman da ake ko shanya shi da ake shine tashrik din saboda akan fito da shi rana dan saboda ya rana ta gasa shi ya bushe ba tare da ya lalace ba ina fata an fahimta wadkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki waɗanda suke ma'dudat wato kwanaki guda uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata man ta'ajjala fi yawmaini wanda yayi gaggawa ya jifa a ranaku guda biyu sha ɗaya da sha biyu shi kenan ya baro mina ya dawo maka ya zaman sa. fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ko jinkiri har ya kai ranar sha uku ga wata yi jifa a ranar sha uku ga wata to shi ma fala babu laifi a gare shi amma dukkan su guda biyun da na farkon da na biyu limani taqa ga wanda ya takawa ma'ana ana son a tabbatar da takawa a cikin aikin haji kamar yadda yace wattaquni ya ulil alba. kamar da ce wata zawadu fa inna khairar zadi taqwa wata kun ya ulul albab ma'ana dai ana bukatan taqwa a cikin aikin haji shi yasa aka yi ta mamita ta wata kullaha inna allaha sadisa wata kullaha wata kullaha amma mamita ta cikin waɗannan ayoyi na aikin haji da akwai bukatan mutum lallai ya tsaya kan abin da shari'a ta dora masa ya lazanci tauhidi kar ya shirka ya lazanci sunna kar ya bid'a ya lazanci da'a kar ya sabo haka ake bukata cikin aikin haji shine tamamu taqwa da a samu cikakken tauhidi da babu kura ko dattin shirka a tattare da shi tabbatacciyar tsayuwa kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da mai aikin hajji zai yi ya tabbatar manzan Allah ne ya koya kar ka je ka kama waɗansu ibadoji kana ta yi baka san waye koyar da kai su ba kana je ana sayar maka da waɗansu yan littattafai kana ɗauka kana karanta baka san menene abin da sa ba kana karanta addu'ar da baka sani ba ko irin mutawwifun din nasu su zo su layi da ko wajen a cikin suna Allahumma kuma kana Allahumma kaza wa kaza kaza wa kaza kana yin da kai baka san me yake cewa ba shi ma bai san me yake cewa ba yawancin su ma jahilai ne ba ba abinda suka sani kawai da ya danka ne shi fari ne sai ya ce alhaji tawafi tawafi ko ziyara ziyara kenan kai kuma sai ka bi shi kuyi tai da inda ya kamata a ziyarta da inda bai kamata a ziyarta ba da inda ya ga wani kogon dutse sai ya ce wai ka tsaya a wajen wai addu'a sai ce addu'a du'a du'a ka san kuma da yace du'a ko baka jin larabci ne ka san me yake nufi ya daga hannu ma na wai ke roƙo ki shi wannan yana yin wannan ne gurgurdan yadda ya wahalar da kai gurgurdan yadda yake ganin abin da zai samu a wurin ka. da haka in ya ga sai ya kai a ɗari sannan zai samu riyal ɗari to zai iya kacin kokari ka doyi ɗari don ya samu riyal ɗari ba zai tsaya ya take ta akan hamsin ba ba abin da ya masa zafi aikin hajjin ka yayi ko bai ba da haka tun daga gida yadda ka kashe kuɗi za ka tafi aikin haji ko za ka kashe kuɗi ka tafi umara ka tambaya kafin ka tafi dan Allah cikin mu wane ne wanda zai je aikin haji wanda zai nemi wani malamin suna yace a nan garin Maiduguri ko in dan Kano ne yace a nan Kano ko in dan Kaduna ne yace a nan Kaduna ko in dan Zaria ne yace a nan Zaria wane ne shahararren malamin sunna wanda lalle an san shi da bin diddigi duk abin da zai yi abin da manzon Allah ya yi ce a ko malam wani ko malam wani ko malam wani ya sami shi a gida yace ina son zan je aikin haji yanzu ya rage saura wata shida dan Allah ina son ka bani lokaci in za ka yi mun alfarma in rinka zuwa wurinka a kowane mako kwana biyu ne kwana uku ne dan ka koya min yadda za a aikin haji bisa ga sunna waye ke wannan waye zai je umara yi wannan kowa gani ke idan ya biya ya tafi shi kenan zai je Allah ya karba ko kare karba bai dame shi ba sai mutum ya biya zai biya wa matarsa ya biya wa ƴaƴansa ya biya wa jikokinsa akwai wanda ma dan alfahari ce ake an rufe gidan gaba daya ma'ana da alhaji da hajiya ta daya da hajiya ta biyu in ma da ta duk dai sun tafi gaba da an rufe gidan ba kowa a gidan an tafi umara amma ba a iya ba aka tafi ba a iya ba aka tafi sai ka je ka ga mutum ya ihrami tun daga lokacin da ya ihrami ya ban dantsan sa waje wa ce maka wannan ka ga mutum kamar shago sarkin dambe dantsan sa yana waje wa ya faɗa maka kawai ya ga wata suna shi ma yi. ya ɗauki wani garjejin tarbiyya ta ya auyensa ba abin da ya musu zafi to dan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa muna ibada ne dan takarfu ba wai kawai dan mun yi ibada a matsayin wani abin da zamu yi wa juna alfahari da shi ba in zaka tafi umara sai ka nemi wani malamin sunna ya baka kwana biyu ya baka kwana uku ka zauna ka bi diddigi a koyar da kai aikin umaran nan duka menene ihram da zaka dauka dawafi sai sa'ayi sai cikin an gama umara cikin minti talatin sai mutum ya umara ya gama in ba ya samu cinkoso da yawa ba na mutane to wannan abin da zaka yi sai malami ya zo maka sharhin sa ko ya ce zo yau mu yi dawafi gobe ka zo mu yi sa'ayi jibi ka zo menene ko da an yi wannan an riga an gama umara to cika kaje kayan aikin ka bisa ga dacewa to amma wani lokaci girman kai wani lokaci ji da isa wani lokaci jahilci sai mutum ya je ibada ko bata karba dan Allah ba a maka tilas dan dole sai ka koya kafin ka kafin ka iya fasalu ahlaz zikri in kuntum ku tambayi masu ilimi in ku sani ba sai ka ce ba zan tambaya ba kake tambaya kawai ka je kai da ka to kaga ai ba za ka yi wa Allah tilas kuma shi kuma sai ya karba ba da haka lalle muna nasiha ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda ubangiji ta Allah ke ba su dukiyoyi ko na zuwa aikin haji ko na zuwa umara cewa abin da yafi muhimmanci da ya kamata su fahimta shine lalle in za a je a je a dukiya ta halal sharaɗin karɓar aikin hajjin a yi shi dukiya ta halal abu na biyu lalle kafin a tafi a samu wani masani a yi garkuwa da shi ya koya wa mutum yadda zai wannan aikin lalle mutum ya nemi wani karatu da wani malami ya aka yi bayanin aikin hajji ya saurara in ma bai fahimta ba ya ƙara saurara ya tambayi waɗansu lalle ya ma rubuta waɗansu ababai dan ya tafi da su bisa ga ilimi lalle idan zai tafiya ya nemi abokin tafiya na gari yana daga cikin abu mai mahimmanci in za mu yi tafiya ba ma lura da shi wanda a wurin magabata ba karamin aiki bane ba idan mutum zai tafiya daga nan zuwa Zaria daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Abuja ballantana daga nan zuwa Makka sai ya ga a group din suwa ya kamata ya tafi ya ga akwai wani malami na sunna a ba malamin sunna amma akwai wani mai lazantar makarantar sunna koyon yaushe na duk inda aka yi wani karatu yana wajen in ma baka samu malami yana cikin group ku ba ka samu wani mai yawan halartar karatu yana ciki wani wanda ya yi yaki da jahilci lalle ya san abin da yake wajen ibada ko ba malami bane ya kore wa kansa jahilci to sai kasance ka shiga duk yadda za a yi jirgin ku daya lokacin da za ku tashi har ku je ku dawo kar ka damu wajen tafiya ku tafi tare dan da wani abu ya daure maka sai ka tambaye shi wani abu ya daure maka sai ka tambaye shi sai ka yi aikin hajin ka a natsi amma idan ka je ka samu yan shaholiya irin naka kun san ya dawafi labbaikan baku iya ba ko kun iya labbaikan amma kuna surutu kun iya labbaikan kaga duk waɗannan kurakurai ne wanda muke samun kan a ciki ibada ce ba ba wasa bane ba wai yawon shakatawa mutum ya tafi ba ya kamata ta din nan da Allah ya jaddada a cikin aikin hajji mu kiyaye ta wa man ta'akkara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha ku tsoraci Allah kun ga takawa sun ne ta jiki wa alamu annakum ilayhi ku sani cewa ya zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama Allah da ya ce fa man ta'ajjala fi ne. wato sha sha biyu kenan wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri har ya kai rana ta uku kenan jifa ta farko ta ranar sallah da ake amina jama'atul akaba kaɗai ake jifa wuraren jifa din nan guda uku lokacin da ka taho daga muzdalifa ka zo mina ba ruwanka da na farko ba ruwanka da na biyu sai na uku wanda daga shi zaka kama hanyar tafiya maka shi zaka jefa da duwatsu guda bakwai amma jifa ta ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda zai jinkire kai sha uku duka waɗannan ababen jifan guda uku za a jefa ma'ana na farko dutse bakwai na biyu dutse bakwai na karfe shi ma dutse bakwai wato kullun dutse ashirin da nawa kenan ashirin da ɗaya wannan shine abin da za ka yi idan ka jefi na farko da duwatsu guda bakwai sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a wuri ne na addu'a wuri ne da ake sa ran an samu musulmi addu'a a wajen idan ka kun na biyu da duwatsu guda bakwai sai ka tsaya ka sake fuskantar alƙawla ka yi addu'a ka yi addu'a idan ka je na uku ba ruwanka da addu'a sai ka cikin ka haka za ka yi ranar sha ɗaya haka za ka yi ranar sha biyu idan daga ranar sha biyu kana shirin za ka tafi a nan, to ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka tabbatar ka fita daga mina kafin rana ta faɗi idan ka bari har rana ta faɗi kana mina to duk abdullahi dan abbas ce manzon Allah ya umarce ni in dauko masa duwatsu zai jifa yace sai na dauko masa duwatsu mislu hazal khazfi kamar duwatsu waɗanda ake wasa da su wanda ya raga su tsora abin nan dutse ya kan babban dan yatsa su falla shi haka su jefa shi kaga wannan karamin dan karamin dutse ne wanda wai kan dan yatsa ne ba ma babban dan yatsa ba kila dan yatsa manuniya kamar kan wannan dutsen shi ake jifa da shi da manzon Allah gani sai ce madalla bi amsali haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluw fi din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din yace da irin wannan za ku jifa kar ku kara ku kiyaye zurfafawa cikin harkar addini domin abin da ya halakar da waɗanda suka Abdullahi dan Abbas ce masa Allah ya umarce ne ko masa duwatsu zai jifa to sai ka je ka samu wani dan ko musu sai manya manya wai tun da dai shedan za a jefa kamar duwan more da ake wasa da duwan da yara su wani ma ya ci slipper da jefa wani ma ya kafa babban dan yatsa wani Allah ya hada duwan din da yawa ya wada wannan karamin wani bayan ya ga karamin dan su sai da wani dan yatsa duwan da madara suka jifa sai tattaro ba ma babban dan yatsa ba kila dan yatsa kamar kan wannan shi ake Allah tsine ma ya yana jifa da manzon Allah ya ce yake madalla bi amsali wa iyyakum yana dariya fa inna ma ahlaka man ka waɗannan suna yawa juna wai irin gaske irin wannan a ina ka sami karfi sami ku kiyaye su ka kai domin abin da ya halakar da waɗanda ya zama wasa alfafawa cikin jiya har wallahi duk bai halatta ba ya kamata duk lokacin da je ka samu waɗansu da kuma ra manya manje cikin lokacin da dai shedan za mu biya abin da waliyan more su ko da mun ga wani ma da kislifa wani ma ya nuna wani kuma ya tashi yadda ake karatu ya waka sai mu ba wani bayan ya guda ba sai ga bai huce ba duwatsun da mutane suka haka sun fi mu da yawa ne ga da a a da ya a aya kan ba ya Allahu akbar sai dai ka fasara shi da yara kamar yanzu kawai bahaushe ya zo ya ce Allah mai girma Allah mai girma lokacin da zamu je Allah mai girma ra da madadin Allah akbar Allah kar mu biye wa biyewa kamar kamar boda mun wannan ran fashi yasa kai jahilan da ke cikin sun fana mai wanda kiran sallah ma dan yadda ake karatun da duniya kasashen mu ba an ya zan yi da su musiya wanda malami bai ce fito kan da haka sun fi mu jahilai da yawa barka wadanda ba san aure biyu ma idan kai ji amma da mun ga su da farin sai su mana sarjin sai ka cewa sun san abin da suke kai aure biyu yanzu ya ga ta ki wanda an ba da musulunci shekaru mai yawa amma kamal a tasa bai zo rushe gaba ɗaya musuluncin aka rushe mace ko ta sa ta kiran sallah ma aka gwamnati da yaran sun kai ta gwamnati ajari ba yadda ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai dai ka fassara shi da yaran kamar yanzu kawai ba ga irin da suke Allah bai gani kallon da girma akwai kasashen laraba da amerika ta mura allahu akbar kuma da hatta a littafi na koyon larabci irin ka game da wannan a ce ga zai kiran ma zai ya ce assalamu alaikum fadar ya ce wa alaikum assalam sai da aka goge a cikin sallah wanda malami bai isa fitar karantar da addini aka ce domin idan kuka yi haka ai ku aure biyu ma idan kai jarima ce ka kasar ba su wanda biyar aure ko kasar ce kai wato how are you kake a ba nake ba assalamu alaikum wa alaikum ko ta da ta na ko ta makaranta to da sun sa an wannan ya da su ka ke ta dokar kasa ka ke ta hudu kasa to ga ina bai da wancan tsarin ka ba da fari ya muku da amerika mun da kawai siyasan addini hatta a littafi na koyon la kake sa haka kaji irin ka game da wannan a ce ga zai ya da zai biya ce assalamu alaikum ya ce alaikum assalam sai da aka goge a cikin salama ya farin gauta ke ko ba haka ce domin dan kai haka ai da ga ba wannan kuma zai ba kasar ku ba tsararru wannan su kashe da ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم لكي السلام عليكم ومن الناس من يعجبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في وهو على ka kike samu ka gaji akwai addini to akwai akwai ba addini ne amfani da ba ilimi dan mukulin gauta ko dan da ko ba addini ba da su ne amfani su Allah ga fala isma annakum wa يعجبك قعره في الحياة الدنيا ولبشر

tsakanin abin da baki na ke faɗa da abin da ke cikin zuciya Allah ce wa huwa aladdul fisa alhali kuwa mai tsananin adawa ne shi a gare wanda ta walla. wanda zai juya baya sa'afil zai yi ta himma da kwazo a cikin ƙasa yusu da ke wa yuhlikal harsa wan nasl ya lalata amfanin gona wanda mutum da mutum ne suke zance na muka gama ga musabai idan ya wuce ta wajen da ya shi Allah ala ma fi la zai rinka shaidar da Allah baya san fasadi yace da kai wallahi la da kaji har ya wannan abin da zuciya ta ji tsoron Allah abin da da ne tsakanin abin da baki na ke fara cikin zuciya amma a wajen aiki Allah ya yi wa Allah kuma ka zama shirme alhali a baki rauro kana da imani a baki shi amma zuciyarka ta kudurce ka da idan da zai juya baya sa'a na yake himma da kwazo a cikin sai kawai izza yusi da fi hadin ya abin da ke nufi da izza wa yusi da kai da wannan nasl yanzu ya lalace yanzu ne za a ci in gona wannan saboda izza na mutane na musulmai dan ya ce tun da rinka shi cewa ba wallahu la yuhibbu fasad ba wanda ya bangi ta ala kuwa wannan ya zama akasul izza wa idza qila bil ismi saboda sako shi wannan hasbuhu jahannam ittaqilla wannan Allah mana ka daina abin da kake yi na abaki raurau amma a wajen musulmi har ba ka da kuma ka zama shirme ko kuma a baki raurau kana faɗin imani a baki amma zuciyarka ta zuciya ta ka zama dan haddad Allah shi kare ta gare shi dan abin da yake da izhar ji da kai ji da taska yanzu ne za a yi wa nasala yanzu ne za a wani inda tafsirin ibn jarir ko da izza bayan an da na nufi da izza mudan tafsiri na abi hatim wato ba kana wanda taska bace wajen abin da ya zama tafsirul muhazzab wato bilal sana aya da safi fa fassara aya ta alqur'ani wannan ganganin sahabbai ko fassara ta da ta yadda mai tafsiri baya hal akan san zuciyarsa wurin ko ganin ko tsammani ko tsammani a'a mai sahabi wani ce hadisi ya sahabi wani Abdullahi dan Abbas sahabi wani yace mai tabirin jarir qabari ya wato makarantar sahabbai da makarantar tabi'i yana yawan ambata mu mahanjar kawai dan musaba to shi yasa wannan littafi ba dan taska ta tafsiri da ka kawo wato tafsirin ibnu jarir tabari jami'ul bayan wa tawil ayyul kun girmamawa ne da tafsiri na cikin littafin abi hatim wato ba karamar taska bace wajen ibnu ibnu abbas bil maqali da gare shi an ruwaito daga gare shi aya da cikin littafin jami'ul bayan na ibnu jarir da maganganun sahabbai ibnu littafin ibnu abi hatim na tafsiri din sa ta yadda mai tafsiri aya dogaro kan saukan liciyarsa yayin ganin ko nan ma da dinin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani ne da kira arrabi tabi'i wani yace ne tabi'i Allah ya aike su wato sai makarantar sa ya makarantar ta sai irin ita ce mahangar daga cikin shi yasa waɗannan tafi ba su muhimmanci sai munafikai suke cewa ka kawo aya sai ka su ba su da wani taimaka musu ba su je sun isa da sahabi wani sun mutu a banza aka cikin da faɗa juna amma in sun zo wajen manzon Allah sai da ibn ibn Abbas Allah shi da da gare shi an ruwaito da shi a cikin littafin Jami'ul Bayan kai da ibn Jarir Tabari kai da kuma littafin ibn Abi Hatim na tafsiri ya ce wannan aya cikin mutane akwai wanda zan kace zai burge ga yayin da aka kashe wani adadi na sahabbai har ma zai laka Allah da Allah sallallahu alaihi wa sallam wani da ake kira Amadi tsakanin Makka da Madina manzo Allah ya inda za su samu dama wa idza ka walla inda zai juya baya ka akal arkan farauta lafazin sa a cikin kafirai da kuma da daban-daban a cikin larabci sai muna ba da ma'anar al-mashmi su ba su tsaya gida sun taimaka masa ba an sun isar da sakon shi ba sun je sun ya yi amanu idza nudiya lis haka suka rinka faɗa a fas amma in sun zo wajen manzon Allah yana zuwa da annabta ai muna tare da kai a sa'ayin ka sannan yana zuwa da ma'anar aiki din ka wallahi kai mun da sa'ayku wallahi kai ka zani kai ka shatta wa man arada akhirata wa sa'a laha ce wa lalle da hawa ya bota zanci sai burge sa'ayhum mashkura sannan ma zai da rantsuwa da Allah yi shi Allah ala madan zabura da amma ka tuto ruwa ala tulhisa thumma adbara inda za a samu dama wajen za ta da zai zo ya ba da ta'ala lafazin sa'a yana zuwa da ma'anar arfi daban yana zuwa da an ganin ta ayyana zuwa da ma'anar kwazo kada ya ayyuha alladheena amanu bi salati da salati min yawm al-jum'ati wa la kasika fa law annama min kafani as-sa'i wannan yana zuwa da ma'anar mai walakin nama abda walakin nama as'a li majdin mufaddal wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'aha wa as'a wa ana kana kwazo da himma dan saboda abu kaza da sannan abu kaza yana zuwa da ma'anar zabura da mu'min zabura a cikin kasa din ya mamma adbara ya fi'a in ya fasada wa yuzrika harsa wa nahra lalata amfani ya lalata dabbobi haka Abdullahi ba zai fassara kamar da cikin littafin sanannan sa ayina zuwa da da cikin malamai na ya fassara ba wa da aikin saban wa sai na ina kwazo da himma dauke da abu kaza da abu kaza da sakamakon haka kaga da haka sa'a zai karanci sai da zabuna a cikin kwazo da an fa da fi shine ma'anan sa'at al-ardi bi fasadi wa yuhlik al-harsa wal nas wallahi la ilaha illa goda ya la a rasu la bi kamar da Allah da haka ya kamar da ibn abi hadin ya rinka da shi da tafsiri wanda da cikin da isa malamai na tabi'ai ya fassara ji da isa wanda yake ina wayu. dukkan da mutum ya kasance yana ji da wata ne da wai zuwa yake ne ko na amfanin gonar mutane ji da cewa lalle imanin da yake kai a'a abin da yake ne abin da ya kamata a yi wato da shi saboda ta aikin da suke kai a sanadiyar aikin wata amfani da sai a kame ruwa da take kai ayyukan kan da yake kai a sakamakon haka da ga amfanin gonar ne kaci da isa da dabbobi saboda ayyukan da ba da kalikan sako su shine ma'anar sa Allah ce walillahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin man kana yuridu da izza falillahi al-izzatu bai dalci al-izza kana mahmuda mutun ya da isa al-izza ba a kyale shi da isa wato iri biyu wato ji da isa wani ke abin yabo idan mutum ya kasance yana shi da isa ne idan abin da yake kai da imani izzatuhu shi da cewa lallai imanin da yake kai masubatun da shi ne abin da ya a yi da sama da isa a wurin da bai dace da dukkan wata dararriyar akida da mutane shi ne sai a faɗa ayyukan da'a da yake shi ba zai shi ne abin amma shi yana son ya faɗa mu rinka ji da isa da shi sama da ayyukan sako da masu aika mai yadda wani ke cewa wani Allah ta ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin man kana yuridu al-izza falillahi al-izzu kasance mun ka dama da haka nan izza ce wanda mu kuma in ba a kyale ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف shi ne sai a faɗa masa gaskiya sai ce shi minan nasi amma cikin amma shi yana son ya faɗa mutane kuma su akwai wanda yake sayar da kansa ibtiga amradati Allah da ne cewa wannan turu in shi ina Allah ya yarda yayi hasaran ranta wallahi yabal qawla hina naqulu wajen sun faɗa sun ce wani gada ma zan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen waye faɗa ba su kisa duk abin da gaskiya za ta jawo su yayin ta jawo musu dauri ta jawo musu kisa in dai gaskiya nan wala in dai ce shiriyar manzo Allah ya da jama'a ya ta da yashi yashi da marzatillah dan nabi ya dauka gidi ga marzatillah dan nabi ya dauka wallahu raufun bil ibad dan nabi ya ta'ala rauf bai tausayi da bil ibad dan nabi ya Allah ba nan da wa min ne ga bayi man yasri nafsa bayi kafirai da bayi to sai dai bayi kafirai da neman yarda tausayin Allah ne wato ya yarda yayi haka ya rinka saukar da ruwa sama gonakin suna jika ya fito wajen iskar samu abin da farkin manzon da bangare da tausayin wajen waya da sai rike ruwa sama duk abin wannan ya san jawo ne ya san kafirai jawo masa alani da jawo masa kisa kadai inda gaskiya ce wadanda suka ce al-shari'a Allah zai yada al-ahadiyya la al-yashwa la al-ahadiyya ma'ana bayan neman ya tabu miji su ne ga Allah dan neman ya tabu miji ala mai jin wallahu ra'ufun bil ibad lalle ubangiji ta ala ra'ufun mai tausayi ne bil ibad ne bayi wannan ma wanda ke Allah ma'anan mai ne ga bayi ga bayi kafirai da bayi to sai dai bayi ne ruwan sama gonakin suna jika ya fito musu tsirrai bangare na tausayin sa inda ya ga damar da sai rike ruwa ba wannan ya shafi mu ne ya shafi kafare amma a lahira sai mu ne kadai wanda kafare wadanda suke al'ibadat a nan gurin al'ahadiyya ce na al'ahadiyya

ko assalamu baraka haka suke kewa su komo ko mun ce as-silba ko mun ce as ko mun ce as-salamu wala takunu liman alqa ilaykum salama a wata aw a aw takira kan an ce as-salama ma'ana ko mun da su ko wace ma'ana ko dai haka sun mu ake ya wuce abin da kai imani ko mun ce abin da kai kamu waraka a wata kira da yawa anan gurin malamai suka silmi kafa in an fassara shi da walaka da yawa kuma an fassara ko azilmi shi da musulunci ya mata kasara don ma'ana musulunci ne zai zama yana walaka ga sulhu walaka da azaban ko alwa da wato neman zaman lafiya ko assalamu walaka za a yake shi haka ma'anonin waraka da yadda ba za a kwace dukkan mun ce azilmu ko mun ce asalmu ko ma mun ce da ko kace walaka kullu liman alqa ilaykum salama cikin wata kira wata kira ta ce al-salama wannan min babu tafsir ma'ana komai da kisa da kowace ma'ana kawai mu ce da ke nufi wato fasu mu ce abin da lafiya zama lafiya ba da ce abin da ke da shi waraka in hakikanin ma'ana ta da yawa yana nufin zama lafiya to ko zama lafiya tabbatacce fasara da waraka sai kuma a fassara shi da musulunci aminci ku ji wani zama lafiya zai zanto waraka gaba musulunci waraka da fatan gaba daya waraka ku da waraka saura ta musulunci dan an zo maganganun ki da kullun waraka da ayyukan ku na kar ku bar daya ku shiga cikin waraka gaba daya ko ka ce ku bar daya akan musulunci gaba duka ci da yawa da magana ta baka za ku furta wannan min bai tafsir bil lazim tafsir al kalimati bil lazim wa tufassara shi ne ma'ana dukulu fi hakikanin ma'ana wala ta domin hakikanin ma'ana yana da zama lafiya ko zama lafiya tabbatacce baya waɗansu hanyoyi waɗanda ba manzon Allah ya zo su shiga cikin innahu lakum cikin zama lafiya lalle shi ke dan a gare ku aduwun maki ne mubinin kuma boye kwankwadin zallarku kar wanda ya saura mai daga kan musulunci min ba da wanda da kullun ku na zuci da ayyukan ku na kalmai sun ku bar daya fa alamu ku sani cewa ana ya Allah akan bidin kalle Allah ala aziz ne duka wa kullu yudunce istizab kulli magana ne baka ko zan furta aziz daga ba abin da yake gagara duk ya kasance hakim wanda ke sani kowane abin da yake shine ma'anar qudus babu abu mafi sama da wala sunaye wanda suka fasi da duniya kar ku za ku bi hanyoyin shaytan domin idan aka ce wasi ana nufin wanda ba a da hanyoyi ba manzon Allah ya dauki innahu lakum idan mubin lalle shi ya da gare shi ya adu maki ne mubin kuma boye wanda yake sanya kowane abu a inda ya dace ko kuka zame daga kan hanya idan ka ba ma da kuma sai su haifar maka da ma'ana da dalilai sun muku ya baka ma'anar izalamu hakki ya baka ma'anar hikma Allah azu uku lalle Allah ta'ala aziz ma'ana ta uku wato mai zatuhu la taktabi hakim ne sannan wa hikmatuhu kawara ko wanda yake wato babu abu mafi saboda hada sunaye waɗanda suka dace da suna aziz Allah izza su babu domin idan aka ce aziz ana nufin wanda ba abin da ke hikima da dabara shay'un fil ardi wala ba wai dan idan an ce hakim kawai yana da izza ashiya a fi mahalliha al-munasibati wanda ke sani da in bai hikima ba zai iya fita ba to sai aka ce a idan ka hada su guda biyu kuma sai su haifar da da ma'ana ta uku ma'ana izzar ubangiji ya baka ma'anar izza babu ya baka ma'anar hikima hikimar la uku ai su biyu sai su haifar da ma'ana amma izzar mutane izzatuhu duk mai izza ne baya yin wa hikimatuhu la tabi ma bi da'afan wa khawa cikin mutane duk mai kowa da cikin mutane izza izza ce ta sa yi hikima ko ta yi zalunci ragonci ta sa yi dabara dan ya da ya hikima Allah izza ta babban gije ala a cikin mutane a kowace hikima wa dabara bil izza ba wai dan ma'anan kawai in zalin izmin ba da mata a bayyana ku daga shirin da shirin in bai hikima ba zai iya ba wani ba za ce a bai karanta qur'ani ba bai da ilimin fahimta ba yaji wani ana izar ubangiji ya ayyuhal ladina amanu idkhulu fi silmi kafa hikimar sa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaytum min ba'di ma ja'akum bayyinat sai Allah Allah kai zalimi duk mai hikima da cikin mutane izza ce ta sai wannan bai dace da zancen Allah ne ragonci ta sai yi dabara da da cewa Allah to ubangiji ta'ala izzatuhu makarunatun bil hikma wa hikmatuhu makarunatun bil hikma shine ma'ana mutumin ya duba fa in ba al mata ba ma da kul bayyinatu fa alamu anna Allah azizun hakim wani balarban kawai bai karanta qur'ani ba ya domin ya wani na karanta wannan aya ya ayyuka idan kuka kauce bayan shari'a ta zo wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu anakum aduwwun mubin fa in zalama bayan ma ta kauce ba duk wanda ya fara mu annabi ya so ai maka da akwai ya so a saba masa ya so a saba masa alamu annabi ba ya so a saba masa amma idan kuka bayan shari'a ta zo muku tare cewa gafur sunan Allah rahim sunan Allah aziz ne wato mai kirza ne hakim ne ko mai hikima ne a ce maganar Allah wannan ya so a saba shi ko ya so da musa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne yace ba in ka dauki gafuru rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto bai ba ci da sauran kalmomi ba idan ka dauki azizun hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto Allah mai ba sabawa da juna ba ba ya zama ya tallata ko shi ba duk wanda ya faɗi haka ya ya so a yi masa da'a ko ya so a saba mata ka tana abin da muka faɗa saboda dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma Allah ya kafa wani kauce bayan shiriya ta zo muku fa'alamu anna Allah azizul hakim ko sani Allah aziz ne wato mai izza ne hakim ne ko mai hikima ne wannan ya so a saba masa ko ya so a yi masa da'a ya so a yi masa da'a ke ma'ana kowace kalma ta dace duk da cewa gafurur rahim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne amma in ka dauki gafurur rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto ba su da sauran kalmomin ba idan ka dauki azizun hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto babu sabawa da juna ba sabo da juna tsakanin shi da sauran kalmomin da ke wajen shine fa alamu anna Allah azizun hakim sai mu dakata ana abin da muka faɗa zama daidai Allah shi babu lada wanda muke kuskure kuma Allah shi fi mana wassalamu alaikum